al'ajabin manyan taurari babu shakka taurari sun kasance abokanan mu. domin suna gusar mana da kadaici wajen kasancewa tare da mu a cikin kowane dare tun dubunnan shekaru da suka gabata dan adam ya kasance yana amfani da daidaiton sahun taurari da kuma motsawarsu wajen kididdige nisan guri gane alƙibla yayin da ake cikin tsakiyar teku ko kuma a lokacin da kan mutum ya juye ko dai kiyasta lokacin canjin yanayi da dai sauran amfanin nuka da yawa wani babban abin mamaki a game da taurari shine matsanancin girman su wadda girman wasunsu ya fi ƙarfin kwakwalwa ta iya kiyastawa. Yau za mu duba alaƙar da ke tsakanin babbar tauraruwa da kuma tauraruwar mu wato rana. Ku dai ku kasance tare da tashar mu ta duniyar mu, mu kuwa za mu ci gaba da zaƙulo muku labaran ababen al'ajabin duniyar mu. Ina nufin iya labaran ababen al'ajabi kawai. ma'anar tauraruwa dai a kimiyyance yana nufin wani jiki ne da ke dangale a cikin farfajiyar sararin samaniya wadda ke dauke da malalar sinadarin hydrogen a gauraye da sinadarin helium dukkaninsu a kankame a jikin karfan maganadisin dandankon da ke a tsakiyar kowace tauraruwa kamar da yadda muka sani da rana da tauraruwa duka abu ɗaya ne sannan kuma kusan kowace tauraruwa ba a rasa duniya ɗaya ko kuma duniyoyi suna kewayata taurari na da fasalillika daban-daban kuma kamar haka girman su ma ya sha bamban wasunsu ƙanana ne amma suna da ɗan karan nauyi wasunsu kuma ba su da makamashin ƙonawa shi yasa ma ba su da zafi sosai Gano kalar jikin tauraruwa na matuƙar taimakawa wajen gano adadin zafinta ko kuma akasinsa. Kalolin taurari mafiya shahara guda biyar ne wadda suka hada da ja, lemo, rawaya, fara da shuɗi. Kuma kalar ja ita ce tafi kowace kala sanyi, kalar shuɗiya kuma ita ce wacce tafi kowace zafi. A kimiyyance tauraruwar mu da ke samar mana da jigon rayuwa wato rana tana cikin ajin gajerun taurari masu kalar rawaya wadda a lakabin turanci ake kiran su da yellow dwarf radarmu na kona sinadarin hydrogen ne a tsakiyarta a matsayin makamashi kuma bisa ga hasashen masana matukar dai ba wani abu ne ya faru da ita ba to haka za ta ci gaba da wanzuwa har zuwa adadin shekaru miliyan biyar masu zuwa inda daga nan sinadarin na hydrogen zai kare sai kuma ta koma kona iya sinadarin helium sabanin sinadarin hydrogen shi sinadarin helium yana ƙara hura rana ne tana ƙara girma inda bayan wasu miliyoyin shekaru za ta kai ga haɗi dukkanin duniyoyin da suke kewaya ta saboda tsananin tsabar girmanta a ƙarshen rayuwarta za ta tarwatse a tsakiyarta kuma wata sabuwar tauraruwa fara za ta wanzu sauran burbushin kuma zai ci gaba da har haɗewa yana samar da duniyoyi da watanni da kuma duwatsun sararin samaniya wadda za su ci gaba da kewayata amma yana da muhimmanci mu sani cewa fa ba kowace tauraruwa ce ke bin irin wannan tsari na kewayowar rayuwa ba a shekarun baya mun ɗauka cewa babu wata tauraruwa da ta kai girman gagar ba da UI security sai dai bayanan kwana-kwanan nan da ya samu kulawar kayan aiki na zamani na nuna cewa da kyar ne idan UI security ta iya zuwa a goman farko na manyan taurari hakan na da alaka da ganowa wasu manyan taurari da kuma fahimtar cewa tazarar UI security da duniyar mu bai kai yadda tsofin bayanai suke helantawa ba yanzu haka inda za ka yi gogulin domin ganowa wace tauraruwa ce ta kowace girma akwai yiwuwar ka samu tauraruwar UI security da kaso 90 bisa 100 duk kuwa da cewa ba ita ba ce to tambaya dai anan ita ce tun dai yanzu ba UI security ce ke da kambun tauraruwar da ta kowace girma ba to wacce ce a duk faɗin samaniyar da muke iya ganowa wato observable universe in kun bani gari ita ce gawurtacciyar tauraruwar stevenson 2-18 fadinta ya ninka fadin ranar mu akalla sau 2,150 hakan fa ba wai ina nufin adadin ranar mu da tauraruwar za ta iya haɗi biyewa ba ne face ina magana ne akan iya fadin da'irar kowaccensu in kuma muka dawo batun yawan adadin ranar mu da za a iya zubawa a cikin babbar tauraruwar to sai an zuba adadin ranar mu akalla guda biliyan goma a cikinta kafin ta cika wai wai wai wai ina fatan dai mu manta da adadin girman ranar mu ba ko kun san ranar mu ce fa ke iya haɗi ɗiye adadin duniyar mu guda ɗai ɗai ɗai ɗai har guda miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a cikinta sai gashi kuma ita kanta sai an zuba ɗai ɗai ɗai har guda biliyan goma a cikin babbar tauraruwa kafin ta cika kar ka ce kanka ya kulle wajen fasalta ko kiyasta girman wannan babbar tauraruwa ba iya kai kaɗai bane wannan gawurtacciyar tauraruwa ta stevenson 2018 ta kasance ne a cikin makwabtan wasu manya-manyan taurari guda 26 wadda ake kiransu da Stevenson 2 cluster. Babu wasu makwabtan taurari a duk faɗin duniya da ta kai su manya-manyan taurari. Kuma wannan cluster tasu ta kasance a cikin rukunin scutum da turanci ake kira scutum constellation da suke a arewacin samaniya inda shi kuma wannan rukuni ko in ce constellation na scutum ya kasance wani bangare a cikin unguwar taurarinmu wato mulkiwe kazalika ita wannan babbar tauraruwa ta kasance matashiya ce domin ba ta fi shekara miliyan goma sha hudu zuwa miliyan ashirin ba kuma bisa ga bayanan da suke a hannu yanzu na nuna cewa zuwa wasu miliyoyin shekaru wannan tauraruwa za ta ƙara girma fiye da fasaltawa misali yanzu da a ce za a canja ranar mu a ɗauko babbar tauraruwar stevenson 2-18 a saka ta a madadin inda ranar mu yake to da kuwa duniyar mu a kusan tsakiyar ta za ta samu kanta domin samun sararin da wannan tauraruwa ke bukata domin ta tsaya kawai sai ta lankwame duk wasu duniyoyi watanni duwatsun sararin samaniya da ma komai da komai har zuwa kusa da duniyar saturn hasken wannan tauraruwa ya ninka hasken ranar mu akalla sau dubu ɗari uku da arba'in yanzu dai za mu ci gaba da zuba idanu domin a koda yaushe sabbin sakamakonni ne ke fitowa wa ya sani ma ko nan gaba mu gano wata tauraruwar da tafi girman wannan gawurtaccen tauraruwa ta stevenson 2018 kamar kullum a tare da ku Junaidi Tanko shin akwai abin da baka fahimta ba a wannan bayani ko kuma wani abu da na manta ban faɗa ba mu haɗa comment ana tare